na farko dai ko lokacin da aka zaɓe mu jihar kaduna ita ce na biyu wurin yawan bashi daga ƙasar waje a najeriya tun kafin mu hau lagos ita ce na farko sai jihar kaduna kuma a yau har yanzu lagos ita ce na farko sai jihar kaduna hakika mun ci bashi amma ba mu ka fara ci ba mun zo mun samu gwamnatocin baya sun ci bashi na wurin dala dalan amerika wurin miliyan 280 da 'yan kai ina aka kai kudin me aka yi da shi mu dai ba mu gani ba cikin bashin nan kudin kawai da muka tayar ba a kashe ba shine kudin ruwan zaria wanda muka ɗauka muka tabbatar an gama kuma akwai ruwan kudin nan bai tafi dubai ba bai tafi ingila ya sai gida ba akwai ruwa a zaria ana nan ana extending ruwan nan zuwa giwa da soba su ma za su samu ruwa daga riba galma na zaria saboda ka ba mu ka fara cin bashi ba in har kana da babban aiki wanda kudin shiganka ba zai iya yi maka aikin cikin lokacin da kake so ba daidai ne ka ci bashi ba wani abu da yake lahani game da cin bashi in ka san abin da za ka yi da shi zai kawo abin da za a biya bashin babban laifi shi ne ka ci bashi ka yi amfani da shi wurin sayan shinkafa da wake wanda mutane za su ci su je bayan gida su baza da shi amma in ka sai cika bashi wanda zai yi infrastructure wanda zai kawo yanzu za su kawo jarinsu zai kawo haraji za ka biya bashin cikin sauki abin da muka yi kenan kuma mu ai lokacin da gwamnatinmu ta zo kuɗin mai malam eh, dahiru ya faɗi ƙasa zuwa dala 26 kowane gangan mai babu kuɗin, kuɗin shiga da muka shigo gwamnati ba a tara abinda ya kai naira biliyan ɗaya a wata yaya za mu yi wannan ayyuka ga makarantu muke so mu gyara ga asibitoci ga hanyoyi ga abubuwa da an yi shekara da shekaru ba a yi ba ga fenshon ma na da gratuity na naira biliyan 15 eh, da aka bar mana ga bashi na 'yan kwangila naira biliyan 23 suka bar mana me yasa suka bar bashin nan domin a lokacinsu gangan mai sai da ya kai dala ɗari saboda haka suna da kuɗi kuɗin da makarfi ya samu a shekaran shi hudu na ƙarshe ya ninka kuɗin da mu muka samu a shekara takwas mu sau hudu ko biyar me ya yi da shi banda wannan eh, doron makarfi da ya a kawo me ya yi da shi wace hanya ya yi a garin nan me ya yi wace sabuwar makaranta ya gina in ci ba shi amma duk wanda ya shigo kaduna ya san an amfani da kuɗin science secondary schools guda shida sababbi muka gina science secondary schools guda shida shi guda nawa ya da kuɗin da ya samu shi yasa wani lokaci in sun mutane suna fara maganganu muna girmama su domin ya yi gwamna ba ma son mu cire mishi riga a ga tsiraicin shi shi yasa ba ma magana amma tun da ya fara magana ya daina girmama kanshi cewa shi tsohon gwamna ne ya kamata ya shiru a tambaye shi wa'annan tambayoyi ina suka kai kuɗin me yasa kuma duk da irin wannan kuɗin suka je suka ci bashin ai sun ci bashin me suka yi da shi su gaya mana me suka yi da nasu bashin mu ko duk abin da muka karɓa za ka gan shi a ƙasa mun ci bashi gaskiya ne amma abubuwan da muka yi zai biya bashin ba tare da mutane sun damu ba nan gaba na ɗaya kenan na biyu kowane wata ana karɓar naira miliyan 900 zuwa biliyan 1 kuɗin shiga da muka shigo shugabancin nan yanzu fa kowane wata ana samun naira biliyan 4 zuwa biliyan 5 kowane wata mun ba mu ƙara haraji ba sun ce wai muna haraji wa muka ƙara ma haraji ba mu ƙara haraji ba mu ƙara sata kawai muka rage muka hana sata duk ma'aikatan revenue a lokacin za ka gansu shi kan shi ɗan takararsu na gwamna ai da a revenue yake shi isa shirba ai board of internal revenue yake na ya fara aiki me yasa ya bari a tambaye shi me yasa ya bari ya kai lokacin ritaya ne mun san abin da yasa ya bari muna da takaddun amma in ya buɗe baki ya magana za ka san me yasa ya bari to duk wa'annan abubuwa mun yi mun yi shiru domin mu a ganin mu in aka ce an gama zaɓe ka zama shugaban kowa saboda ka ce kana nuna wannan ko wannan ya yi kaza bata lokaci ne ka aikin da ke gaban ka mutane su gani abin da muka yi kenan saboda haka mun ci bashi amma ga aikin in kuma ka ce a'a aikin ya kamata biya ka sai ka zo ka gaya min ni quantity surveyor ne na san kuɗin aikin ai kai fa ka sani ka zo ka nuna mana inda aka yi irin wannan aiki da irin kuɗin da muka kashe ka zo ka nuna mana ko ina a najeriya kuma a je a tambayi 'yan mu shin 'yan kwangilanmu in aka ba su kwangila suna zuwa su samu gwamnati ce za su ba shi eh, me ake cewa ihsani na goro 'yan mu yawanci ba wanda ya taɓa gani na ban ma san su ba domin ni ban ni ba gwamna bane mai ba da kwangila mu da sauran mutane ke ba da kwangila kuma ba mu cewa a ba mu 10% npdp su fito su rantse in suka ba da kwangila ba su tambayin wani abu ba haka muke ba ba da mu kenan ba domin muna tsoron ran da za mu tsaya gaban allah mu yi bayanin me muka yi ba dama ka kalli Allah ka ce mishi ka karbi 10% ba ma son haka ba ma yin haka amma su abin da suka saba kenan ba ma 10% suke karɓa ba wani lokaci 90% ake karɓa akwai hanyar nan da muka gina ta waf road muka yi dualizing ɗinta an ba da aikin an biya wani naira miliyan 534 ya yi aikin an fitar da kuɗin an fit da kuɗin an yi aikin mu muka yi wanda aka ba kuɗin ya mutu da muna so da mun bi shi tun da ran shi ka ce ba ruwanmu ya wuce wanda ya bayar daban wanda ya ci haramin daban mun bar su da Allah bari mu yi aikin to duk wani abubuwa mun sani ba ma magana ne domin ba shine gwamnati ba ba shine shugabanci ba amma duk wanda ya yada girman shi yana ƙananan maganganu wallahi za mu tona mishi asiri kuma za mu taka mai burki ina da sauran kwana tamanin duk wanda ya ce kule nasir rufai zai ce mishi cas kuma su yi hankali an cuci al'umma an damfare su an yaudare su amma mun wuce nan mu shugabanci tsakaninmu da allah muke yi amma ba za mu yadda wai don mun yi shuru mayaudara 'yan damfara barayi su zo suna irin wannan maganganu mu basu ba wallahi su yi hankali su yi tsit kafin zaben nan wani zai yi mamakin waɗannan bayanai da ke fitowa daga bakin gwamnatin jihar Kaduna na son fa'i musamman kan yawan kuɗin da kace ah, gwamnatin makarfi ta samu cikin shekaru hudu hmm? ya fi kuɗin da ka samu ku cikin shekaru takwas da kuke kwarai ya ninka kuɗin da muka samu cikin shekaru takwas me suka yi da kuɗin makarantu nawa suka gina asibiti nawa suka gina babu sabon asibiti ɗaya da aka yi namadi ya zo ya fara yin shi ba mu ƙarfi ba namadi ya fara kuma gashi mu ke gama aikin domin namadi bai daɗe ba har ya ayyukan da ya tsara ya je ya zama vice president yanzu mu ke gama 300 bed hospital su faɗa sai su zo suna maganganu wace kasuwa nawa suka yi me suka yi da kuɗaɗen ina kuɗin suke duk mun san wannan mun yi shiru ne kawai